أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول من والاه أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة إشرين ga محرم saba محرم هجرانا hijira na 437 goma ga watan 11 2015 za mu yi karatu na tara a cikin wannan littafi na abin da shahi a shari'a ta mai shi shine alfazazi rahmatullahi alaihi za mu tashi harfar bali shahi na 27 zahauta wa zahawar mar'ilidini baturatu ذبلت ta الذبل للنبت wa ba'adar وبعد البعث تاتيك asuratun بويت وفي إقبال لهوك نظرة فحتى ما هذا أيها المتلاوذ ذهوت كاي جرمان وذهو المرء جرمان متن بضرة باتي نيل الدين غا الدين يا زنب الله جرمان بلائيني بلائي ne domin ayoyi da dama sun faɗi matsala ta girman kai da kuma hadisai da dama hasili ma an ce don mai girman kai miskalu zarratin ba zai shiga aljanna ba iya zambilla Allah ka mu da girman kai da dukkan miyagun ɗabi'u zabulta kayan kwane ka bushe ka tsuhuwai ayalla khudratun yanzu za a jira kore kore linnabti ga tsire ba da zauli bayan ya bushe ai ba za a jira ba abin da suka nuhi nan ma'ana in mutum ya tsohuwa ba zai komo saurayi ba duk dubarun da an kai ko don ko an canza fata da mi ba a canza shekaru ba a rage su zuhilta an bakka ga alkawali ma'ana kai ka ba alkawalin Allah an ɗoke maka hankali ga barin alkawali wata ka asoratun tsanani yakan zo maka a nan yadda ka san ana tace tace dama asur tace to sai ce asaratun tace ma'ana tsanani zai zo maka ba da bayan an tashe ka daga kabari za ka shiga wahala ya zambilla zawaita kayan kwane ka bushe amma huwa nadratun akwai kore kore fi bali ga huskantar lahawi ka wasakka ma'ana ka tsufa amma wurin wasaka ka ce yaro ne fa hatta mai yau shine haza wa gairin wasa ayyuhal mutalawidhu ya kai wanda ya labe ga wasa zinanatu nafsin bukatar rai jam'u halmala ita dai ta tara dukiya gufuratan da yawa zakauka kaihin hankalinka illan da ilman in ba a baka ilimi ba wa ufuratan da kuma girma in ba a baka su ba duk mubtada ne to zuhulun rabkana ne shine khabarin mubtada wa zillun kaskanci ne la yuqiluka ba zai walwale maka asaratan duk tuntuɓin da kake ciki duk ramin da ka hwada ma'ana kai hankalinka in dai bai baka ilimi da kuma zaɓin al'amura masu kyau ba to wannan ba zai walwale maka matsalar da ka shiga ba zunubuka ka kal ika ce tsakkuwa ne wa turbi da turda ka saratan wurin yawansu rabbun matalici wa akhidhu wanda ke riko bi zunubi da zunubai mani amal su an yi juzabe wa fokaka. ya rinjaye ka wa huwa alqahiru fawqa ibadi dalilta ka kurbi sumumul qalbi da hwai na zuciya min hajibatihi shine abubuwan da ke tara zuciya daga ta samu haske zabarta ka sha biha da wa'ancan da hwai sumum dahi dahi ken lam ta kashe baka ji tsoron min mujibati abinda yake haifarsuwa ba za'ijan alhali kana wanda an ka tunkuɗe daga fada Allah na hitil aude alhali kana mai heƙaƙƙen icci ma'ana zuciya min nahiyatihi saboda sasannin zuciya din abinda ka samu wata wai shine na haram da shubha da dai sauransu ko kuma na hitil aude kana mai sassaƙaƙƙar zuciya min nahiyatihi baka abinda ke tare maka sassaƙa zuciya zakarta ka zaɓi hudamar suhuti karmami na haram an wajibati hamma ka bar wajibban dukiya shine ko zakka ba kai wa an ta kai mu'udin kana basuwa wa akhizu kana mai riko likasin rihi ga gidan hinjalin giya giya ta shahawoyi ma'ana ka ba wani kuma ka amsa kenan kana son rai kuma kana sa wani ya son rai zallarsa ka yi gaugawa ila lahwi shababi zuwa ga wasan kurciya bi khailihi kuma doki tare da doki na wasa zalula amma kana wanda an ka hore ma'ana wanda ya mika dukkan ƙarfi ne li shaidanin hawa ga shaidanin son rai ta hata zailihi kana ƙarƙashin gezar shaidan kana ƙarƙashin horewa ta shine zailihi shaidan ko ba zai kere ka ga alheri da ɗaya ba sai dai sharri du'afal khadaya dahi na kurakurai ka sharibta hakika kasha bisailihi da malalin dahi ɗin zamanta ka zargi shababan kursiyarka ma'ana ka kai kanka ka san kursiyarka ba ta kyauta maka ba za ka ga mutum ya ce wallahi radda muna kursiya mun yi samartaka mun yi ta kaza to ka zargi samartakarka kuma ma haka dai ta baka shiru lailihi yanzu dare ya taho shine hurhurawan wanda har ya gano cewa radda yana saurayi yayi ba daidai ba to misa ba zai gyara ba yanzu fa hal anta shinkai a'idu kana mai dogara ga Allah lissulhi ga sahiya alladhi la wanda ya bayyana gare ka ma'ana hurhura yanzu za ka komo ma Allah ko ba za ka komo ba wai zama uka kingin rayuwarka ko ko karhin zuciyarka kaddashe ta hirata mana ta kare gaba da walam tafi kuma baka cika ha alkawalin da kai ga zuciya din ba ga rayuwarka na bauta ma Allah da ke haƙƙin yan adam zalaita lahal adana ka zaɓi al'adana abinda a ƙasa laha ga rayuwarka walam ta jani baka dashi sa'adaha abinda arziki ga rayuwarka ba shi adana zunubi sa'adaha shine aikin da zu'irta an hirgita ka bi ayatin saboda ayoyin alqur'ani ko ku ayoyin zamani walam ta kashe baka ji tsoron ra'adaha ci da su ba ma'ana tsoratar su wasu zarar dare hita mutum gidan ga na duniya fa alkharabu rushewa ya uha na kiranta kowane lokaci sannan abin da ya sani ce ka barta raudun akwai wata irin hadama munikon mai ban shawa wa janabizu da hemomi ba'daha bayanta min daga wannan gida din da nike ma bata shine na lahira ma'ana wa ba'daha bayanta min akwai gida wanda akwai raudun waje na janabidu ma'ana dai yana nuhin duniya ta tafi sannan akwai madadin ta shine lahira ba zai kare ba zubabul hawa abubuwan da ke jan son rai shine kuda na son rai to sai kamanta son rai da kuda saboda kuje karshen ta zai bai faɗa mu abu sai kaskanci sai abu kaskantacce yana iya hawan najasa yana ci to sai kamata son rai da kuji ma'ana abubuwan da ke kawo son rai kudan son rai kame usun zamna fi dari kalbika cikin gidan zuciyarka zunubuka zunubanka ya lami'u duk wani abu da ke kyalkyalniya na su zunubai din yalani o duk wani abu na kyalkyalniya abin da kanihi nihi kamar yanzu tuhahin da kasa masu kyalkyalniya to latin ji ka ba su za su tsarshe ka ba min ha daga zunubban nan yana magana akan wanda ga zunubi ya taran mai cikin zuciya ta yi ba kyau amma na kokarin gyara tufafinsa yana ta kyalkyalniya da shi shike fa'abta ka yi aiki mai muni ka zan kamar kura kenan daga zai ne almadani hawaye ma'ana idanunka walamta da ma'abu su zuba sabar da aikin da ka yi na kuranci zubabul manaya kai mutu lami ugana yana kyalkyal ne ya fokar a suka bisa ga kanka hurhura shi ka ne wasu hamun razaya kibiya ta manya-manyan musibu jan oraziya na fizu sun shiga sun zarce fi dalo'ika a cikin awazanka ma'ana sabubban mutuwa duk gaba da sun kewaye ka don haka ba damar kai gudu gare su zunubuka zunubanka zarron da suna ƙwayar zarra amma yanzu ma sun tozantu fifo a duka cikin kama ana sun zan kamar abin mai tezo irin raƙumi haka sun girma wai ƙwayar zarra ta koma raƙumi abu ya girma dama zunubi haka shike ha abin yayi sa Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zahabul hawa girgije na son rai muznuha zahabul hawa shagaltuwa ta son rai ma'ana son rai akan shagaltuwar son rai muznuha girgijanta sahad ta zuba bihi da shi hama ta zuba da sahad da hama duk abu guda ne taukidi ne eh, ma'anawi ba lafzi ba nan ya nuna son rai kamar girgije kenan yana sannu sannu sannu sannu abu yayyawa yawa in ma wata mugunya aƙida mutum ya shiga da wasa da wasa har ya zunduma ciki gaba ɗaya ya zambilla zuhilta an ɗauke maka hankali bihi saboda son rai an ilmi dinika ba ka neman ilimin addinin ka ga haske ba za ka lila akari da shi ba sai dai ka laƙe masa rai inna ma haƙiƙa zahabta ka karkace an ta haƙiƙi daga tabbas hatta haka annama ka ce jabe akwai wani mai jawowa wanda ke hana ka daga ka fahimta an darkil ce. ka riske hakika ne wara aka kamar shi abban ka yana ta jan kai cewa ba za ka gano gaskiya ba alhali ba mai janka in ba dan ba da sauran zaka'uka yanzu kamar martaba ta sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama ga ta nan birjit cikin ayoyi da cikin hadisai da cikin maganganun malamai amma za ka ga mutum duk ba zai kalle su ba yana iya liƙe mota shubha ya cito ya kane ka ne lalle na ana ganin laihin sahabbai kaga ya sa kai ne cikin bala'i fa ka auka kaihin hankalinka majruhun wanda an karo na nasuwa ne saboda biyar sun rai bigayar habiratin jabiratin ba dauri ba karan magani mana hankalinka na nan an yi mai rauni zimaruka abinda allizimci gare ka wanda a daidai ka tsare shi a maruka kasurun an taƙaita shi fi burudin cikin barguna habiratin masu bilbaro ma'ana masu ƙawa ma'ana shi ɗai an kalizimce ka ka tsare ma'ana shi ɗai ka ka tsare ba ruwanka shine harka ta tufafi za'anta kayi ka kayi ƙanƙan da kai linafsin ga rayuwa habiratin masaniya bidduna da duniya kad zongor shi ɗai ta sani duniya ba ta san addini ba فإن بدنياه بصير ناكدي can mai daliya yana cewa mai kaihin hankali ne ga duniyarsa kuma mai basira ne mai bincike amma ban da lahira zahanta ka walakanta alhali wa karkarafta ka kusanci kulle ta kowane irin babban zunubi alam tara baka ga waqidu mai kashewa ba lil qalbi ga annad dhanba hakika zunubi waqidu lil qalbi mai kashe zuciya ne don haka kakka yadda kai kusan sabo mana saboda shi zunubi yakan kashe zuciya alaman mutuwa zuciya mutum ya yi abin da ba daidai ba amma bai damu ba bai bai damu ba kuma duk abin da kuce mai na ba zai damu ba zama'imu tatiha tuzamu bi rashiha zama'imu wa'annan hazunubai ne abubuwan zargi kenan nan zama'imu khabarun li mubtada'in mahdhuf can wancan baiti ne sai in kawo fadinin bidun yahu basirin naqidi mutagafilin an dinihi mutaballidi yace mai kai hankali ne ga duniyarsa masani ne mai bincike ya ake ciki ga duniya amma ya rabka na ga addininsa kuma takwali ne yana batun addini sai ga wai kaza wani ko littafi bai karanta a ah, wai littafin ga ana ah, kuna karanta littafi ba ma wasali a kuka karanta shi wai bai san lahira ba gaba ɗaya to yannan labarurruka zama'imu abubuwan zargi ne nan nan zama'imu khabarun li mubtada'in mahdhuf tati haka na aikata su to zamu ana fa aibanta ka bi rashiha da ratayuwa da su inta an kore ka ga ƙofar Allah hasabar da su dan ba ni da korewa ba alaika na hore ka bi na shi haka tsawace suka bar su zamimatuha abin rashin lafiyar ita rayuwa shi an ta tamowa kenan ko kuma zamimatuha abin zarginta turdi sukan halaka alaika gare ka turdi sukan halaka ka to dan nan magana ta kare sai ce alaika na hore ka bi wajhiha da bugun huskar su mana kai ta batun abubuwan zargi man zarabta ka zubda domin al'aini hawayen idanu ma'ana kai kuka fi gairi wajhiha ba wanda ya dace ba kila wani ya danne ma kuɗi ka aza kuka fa halla missa baka yi kuka ba ga Allah allazi anta nabizu abinda ka je huswa aladdini ga addini kenan baka da hankali kai ta kuka inda bai dace ba ka zubda hawaye amma ga shi ka hita batun addini baka aza kuka ba amma mai hankali na can shi rago addini ke sa ya kuka zaruratu habbin rabe-rabe na kwaya iri-iri na kwaya wannawa da kuma iri-iri na shuka na dabino wata akuru da kuma tonon rame domin a dasa abin da za a yi shuka shi a ta'akkur abin da a ta'akkur kamar ka taho ka yi gina wani rami haka ko wata rijiya domin ka yi ban ruwan wanga da bino din da abubuwan da ka sato wata akur da tonon rami to duk waɗannan gaba ɗaya zakairu nafsin su ne aji ajin rayuwa haka ta kaso walgina da wadata kuma wata hakuru da aji abinci sai ya da ka sai suwa shine itikar to duk waɗanga abubuwa gaba ɗaya zakha'iru nafsin walgina wata hakkuro to gaba ɗai abubuwan gada an ka ambata da kuma zaruratu habbin wannawa wata akkuro da kuma wa'annan gaba ɗaya gashe ɗara duk mubtada ne to zama iru musibbu ne ardat ha waɗanda suka hal waɗanda su waɗancan aje-ajen rayuwa suka halaka wannan rayuwa din amma fa azzar ta'akkur tuntuni ya yi wuya ya buwaya kai tunani zuhilta an shagaltar sheka daga addininka wa ma tafakkur kuma ba wani tunani ba da buhule bayan shagaltar sheka da an kai to ba wai tunani bai da amfani idan idan annai wajiz wa'annan zagayeganka abba sun ka ciji tilkal kafi wancan tafi tilkal kafa wancan tafi yana nuni ne wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi to wannan rannan tunani bai da wani amfani wanda za ka yi tunda dai baka bi Allah subhanahu wa ta'ala ba na ji sautin wannan idrisu na muhammad al-busiri ko to wannan kenan kusan anan za mu takaita karatu na nawa ne na tara ko da fata Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladarsa abinda muka yi